والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga rahma ce da fadla ce da ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin aljami'u sahihu na da Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala insha Allah subhanahu ta'ala satin da gabata mun fito daga cikin littafi mai magana akan gado mun shigo a littafi mai magana akan haddi ma'ana eh, haddin kisa ko zina ko kazafi da makamantansu wurin tashin mu na yau Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ce babu darb bil jaridi wan ni'al baben bugu na haddi da kabad dabino da kuma takalma حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله عبد الله بن أبي عن عقبة ابن عن عقبة الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي أتي أنظر مش بنو أيمانا دنو أيمانا أو بابن نو أيمان كوكما تنو أيمان كودي أبن كودان وهو سكران أنكاموش ينام أي يشا جيا فشق عليه سي أبي يدامع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من في البيت سي النبي يوردك وأن سجعت كنجد النن أن يضربوه سبجيشي فضربوه سكب جيشي بالجريد دكب الدبين والنعالي دتاك الأمة وصفه إيه بتاك الأمة سبجا وصفه إيه بكب الدبين سبجيشي وكنت في من ضربه ina cikin wanda suka yi mai haddi kaga an yi bugu kenan da kabar bino da kuma takalma kamar kenan annabi bai kayyade da abin da za a bugu da shi ba kawai dai sun yi amfani da abin da ya sau a gare su wajen bugawar wata riwaya ma hadda haɓa zane mutum ya rika zane ne ya buga mai حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم النبي يهدي في الخمر جميل شنجيا بالجريد دكب الدبين والنعال دتاكلمة وجلد أبو بكر أبو بكر يا يهدي نشا أربعين بلالا أربعين حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أبو ضمرة سنة أنس Anas bin Iyad a Yazid daga Yazid Yazid ibni Yazid ibn al-Hadi Yazid ibn al-Hadi wannan Hadi din tsakanin shi da Yazid akwai kusan mutum uku kinan kakan shi ne na hudu an ka cin gina shi gari shi an ka ce an Yazid ibn al-Hadi al-Ali Hadi kakansa ne na hudu dan shi yazid dan abdullahi ne abdullahi dan usama usama dan abdullahi abdullahi dan shaddadu shaddadu dan alhad kaga mutum bai kenan da haka sai aka tsallake abdullahi aka tsallake usama aka tsallake abdullahi aka tsallake Shaddad. kaka uku sai aka jingina shi ga kaka na hudu kenan Alhadi ba mahaifinsa ba ne kakan shi kuma ko kaka na hudu an muhammadu bin ibrahim muhammadu bin ibrahim a shirin ibn harith bin khalid at-taimi an abi salamata wannan abi salama a nan abdurrahman bin aufin ne abdurrahman bin aufin an abi hurairah radiyallahu anhu kala utiyar nabi sallallahu alaihi wasallama an zo ma annabi bi rajulin da wani mutum kad shariba ya sha qala dribuhu annabi ce ku buge shi qala abu huraira abu huraira ce radiyallahu an fa minna ad-darib bi yadi daga cikin mu akwai mai bugawa da hannunsa wa daribu bi na'li akwai mai buga da takalmansa wa daribu bi thawbi akwai kuma mai bugawa da zaninsa falamma an sarrafa lokacin da wannan mutumin ya bada bai bancin an kare mai haddi don ya sha kayan maye qala ba'd al-qaumi sai wani daga cikin jama'a wani daga cikin sahabbai sai yace akhzaka Allah Allah ya waddanka qal sai annabi yace la la taqulu ba. kada ku ce haka la tu'inu alaihi shaytan kada ku taimaka ma shaytan akai ne wanzur jikiya ya sha an yi mai buloji sai wani ya ce Allah shi waddanka annabi ce a'a kar ku ce haka kar ku taimaka ma shaytan akai ne mu mutum in yi lahi ba ne mai akai ba ba na ana ce akai ba ba baka addu'a akai mai ba shaka Allah shirya shi wannan ishara ta akan ba a baka addu'a ga mai sako shi Allah shi ne ta sharfe da rahama Allah ka ka bashi lafiya ga jiki ne Allah ka ruguza gida ne Allah kai mai la kulina Allah shirya shi dai to in zanen da ya kai kun ka ci Allah ya rotsa gida ya to in gidan ya rushe da mi zai gina shi da jinin ku ha kwarai ku to ta gara ba ka rushe mai gida ya bar shan jinin ku haka bayan ka ta Allah ka tara wata gida ne Allah kai za to duk abin da ya faru ai kuma ku zai koma hawa su koma yau nan Da ka gara Allah shirya shi ko huta ko hmm? ya shi Allah shirya shi ko huta amma in roshe gida ne na ku huta ba don ta jinin kula da koma gina gida to wannan annabi ya hana ce la la tu'inu alaihi shaytan kakku ce miki shida akai duk da wasu malamai suna ganin ha in mutum ya yi sako ya halatta ala'ani shi wai da hujja hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan namiji ya bi matarsa sai ta kiya to mala'iku za su kama tsine mata har alfijir shi ballo tun wannan lokacin a dare har sahaya ta yi mala'iku Allah za su kama tsine mata kuma ba mala'ika a guda ba ko biyu ko uku ko hudu ko ko goma hmm, duk mala'ikun Allah gaba ne da Allah ta annabi ta anat hal mala'ikatu al mala'ikatu alihin nan da lamu sun shiga da duk mala'iku ba wanda awashi to tunda har mala'iku na la'ana wacce saba ma Allah game da mijinta ta yi mai kiyo ta bijire mai ha ta ki shi haƙi ne mala'iku na kwana suna cine mata daga nan ba laifi sun kace yan mutum ya yi zalunci a cini da ita ma zalunci na ce ga Allah ya sa mala'iku na la'anarta suka ce a ah, to nan kan ana kiyasin mutum da mala'ika eh, mala'ika ai mutum ba da mala'ika kowa shi koyi ba ko da mala'iku an kace mai koyi Allah ya mucin gura Allah ya mucin mala'iku sai ce fa bi qulaika faqatadu ah, amma annaba Allah ambata annabawa da manzanni ne ce ulaika allazina hada Allah fa bi hudahum muqtadi waɗannan su ne da Allah shirya ku bi shirya su to bai cikin shirya su tsinuwa kun ga ma wasu da annabi suka yi mai laifi ya kama ce Allah ka tsine musu Allah Allah ci a bari ba abin da ke ga hannunka in Allah so ya shirya su in Allah so shi musu azaba sai aka hana ya ci gaba da addu'a walil muhimmallahi ta'ala حدثنا قتيبة أن حدثنا عبد الله عبد الله بن يوسف لا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان آه، حدثنا ابو ابو حفين سمعت امير بن سعيد ناجي امير بن سعيد akwai ba haka rubuta mai ba umairu bin sa'id umair da ya sa'id da ya akwai na rubuta ma umar akwai na rubuta ma sa'ad ba ba ba wani mai littafin da shi sa'ad ne ko kuma um, umar Umar bin sa'id mafhum saboda akwai mas'ala wajen al-humaydi rahimahullah ta'ala a cikin littafin sa al na bayna sahihaini sai ambace shi sa'ad ce sa'id ba malamai sun tabbatar da kuri ne Kuri ne shi humaydi ba sa'ad yake ba sa'id mafhum haka a cikin littafin muhazzab haka wasu littafin dai sun ambace shi umar bin sa'ad umar maimakon umairu kuma bin sa'ad maimakon sa'id shi ma duk kuri wanda ma ambace umar ya fi kuri bisa ga wanda ce umairu bin sa'ad don shi sa'ad ɗaya lalata shi gudu yana da suna biyu umairu ya mai sai umar sa'id ya mai sai sa'ad kaga wanda ya kuskure biyu ya hef gyara da ya bisa ga wanda ya kuskure guda haka ya zo a cikin annasa'i da littafin ɗahawi duk sun ambace shi Omar kuma kuskure na Umairu na saboda irin wannan saɓanin ga suna ne sai Ibn Hazm ya ce hadisin bai inganta ba wai tun da mun na sunan an ce haka an ce haka an ce haka malamai suka ce a wannan bai cikin abin da ka ka illa ga hadisi ba illa ba ce wanda ka suka ga hadisi Umayya ibn Sa'id النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ba zan tsedan ma wani haddi ba fa ya muta ya mutu fa a jida in ji damuwa fi na fiye cikin rayuwata illa sahib alhamdu sai mashayi giya duk wani haddi da aka yi a shari'a a wajen haddin sai mutum ya mutu kamar mutum kila ya yi zina da ya aure ba aka ce a mai bulala ɗari to wurin bulala nan ɗari sai ya mutu aliyu ce ba zai ji damuwa ba ko wanda ya kazabi wurin a mai bulala tamanin sai ya mutu cikin bulolin ko bayan gama su Ali ya ce shi ba zai ji damuwa ba amma wanda ya sha giya aka yi mai bololi ya mutu to yana jin damuwa amma cikin hadisin yana cewa fa hu law mata shi kan mashahida zai mutu wurin haddi wa daitu zan biya diya ne wa zalika abin da ya sa haka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yasunnahu bai kayyade bulolin ba annabi bai kayyade ba lokacin annabi an yi bulala arba'in amma bai ce arba'in su a iyaka ba lokacin abubakar ma an yi arba'in har lokacin umar da an yi arba'in amma dai saboda masaniyar sahabbai akan bulolin ba kayyadaddu ba ne fage ne na ishtihadi sai suka zauna suka yi ishtihadi aka samu tabbaci da shawarar sahabbai aka tsaye shi bulala ta bana da haka ijma'in sahabbai na ɗaya da bulala shan giya ko kayan maye ya eh, bulala tamanin duk wanda ya sha giya ko ya sha kayan maye ya zama duk irin abin da zai zama ko farina ko jana ko baki na ko buluna ko shakawa akai ko sunsunawa akai duk dai ko ƙwayana ko Garina ko Ruwana, oho hukunci ne a shari'a bulala tamanin in ba a mutum haddin nan nan duniya to da aka yi mai shirin duniya ya zama kafara ga abin da ya na shaye-shaye amma in ba a mai shi ba to akwai magana lahira gara a mutum haddin duniya da a aimin lahira Allah shi ne masu shaye-shaye su ba shaye-shaye. To yace shi kan in ya mutu zai biya diya ne saboda annabi bai kai lam ya sunna ko kaka ce bai sunnanta shi ba a lam ya sunna ko bai iyakance ba ai lam ya uddahu bi haddin ha ma'dudin aw ma'lumin حدثنا علي أمكي بن إبراهيم عن الجعيدي عن يزيد بن حسيفة عن السائب بن يزيد قال كنا منكفن شيء Yi da bi da akan zo da mashayi ala ahdi rasulullah a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa imrati abubakar da lokacin shugabancin abubakar radiyallahu an wa sadaran min khilafati umar da wani yanki na shugabancin umar radiyallahu anhu ma ajma'in fa yaqumu ilayhi fa naqumu ilayhi sai mu miƙe mu yi mai haddi da aidina da hannuwanmu wannan halin na takalmin mu wa ardaitina da mayahin mu jam'u rida'in arrida wajen kuma ardiya ardiya hatta kana akhiru imrati umar sai da ƙarshen shugabancin umar ya kasance fashala da arba'ina ya yi bulala arba'in hatta za a dau sai da ga mutane sun kangare wa fasaku sun kama hanyar fasikanci gadan-gadan jala da samanina sai tara sahabai aka yi tattauna aka yi ijima'i akan haddin ya zama bulala tamanin al-imam al-mazari rahimahullahu ta'ala yace da sahabbai ba su fahimci annabi bai kayyade haddin shan giya da wani kayyade a da ba su akai ne ba kamar wanda aya akwai wasu haddodin da ba su ijtihadi akan su ba na kazafi akwai wani wanda ya safani bula ga wannan nan tun da karar gashi wani Allah ce fajliduhum samanina samanina jaldatan amma shi na shan giya annabi bai ce musu ga ko bulala nawa akai ba kaga lokaci ne an ka da mai sha sai wani ya buga da kabar da bino wani da zane ne wani zakalmi ne wani da hannu ne mafhum da haka wasu rawayi da ta zuwa da cewa arba'in bisa ga hakika ne an kabi dukkanin riwayoyi za ka ga masu arba'in da nan ba wai annabi ya ce arba'in ba tabbas tabbas a kwatanta na suka suna ganin kamar gwargwadon bulala arba'in ne don a kowace wanda baka na hawan min arba'in kamar gwargwadon arba'in da haka har da arba'in ba ƙayyadadde ba ne sabai sun fahimci harkar haddin mashayi harka ce da akwai ishtihadi a cikinta shari'a ba ta yanke adadi ba sananne tsayayye yankakke don haka suka istihadi akan yin wannan kuma ijma'in su ya tsayo akan bulala tamanin za ka duk wanda ya ce ko ya kafe ijma'in sahabbai to su ne ya bi hanyar da ba ta mu'min ne ba wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين إذا إجماع صحابي تؤدى بين دي ساعة مي غير سبيل المؤمنين شاء, شا سبيل المؤمنين إجماع باب ما يقرأ من لعن شارب الخمر باب أبن دباءسو نلعن mai shan giya ba ka cawa ne ما شاي وإنه ليس بخارج من الملة كما شيوه مشاهي بهتا الديني با بهتا مسلنشي با ضد حديث لا شا ولا أشرب ها هنا يشربها وهو مؤمن ولا أشرب الشارب الخمر هنا يشربها وهو مؤمن بايام أهل الليل بإيماني قبا إيبا ما بامي كمل الليل إيماني بني وإنه ليس بخارج من الملة حدثنا يا عبد بكير حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن آه، سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا ونمت كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا كتنشي أزام من منظر الله صلى الله عليه وسلم kana ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina habarinta ba kana tana fitar suna da habari ba hmm. kana ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka sha kana ismuhu abdullahi suna ne ya kasance abdullahi kaga kana ismuhu ismuhu shi a sunan kana ismuhu ismu kana eh abdullah habaruha تماشن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أين أين اسمها أين خبرها وكيف كان تاماته هو لا إشكال عندك وإن تقول يا قومي قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر ai in an ce kana ala azai sallallahu alaihi kamar an ce wujida an same shi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi to shi wannan mutum suna ne Abdullahi wa kana yulqabu sai dai ana mai laqabi himara haka aka ce mai himara hmm. himara haka an laqabi ne saboda me aka yi mai wannan laqabi wa kana yudhiku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na sa annabi dariya Mutun na me sa annabi dariya abubuwan da yake sa annabi ya dariya hmm. to me yana shiga yana sa annabi dariya suna ce mai himar saboda rashin gani ya ce ya kamata shi ne. haddin da an kai mini giya ba guda ba biyu ba uku ba hudu ya sha a kawo shi a mai haddi ya sha kaga ya kamata shiga gane shi bari hakan to shi ko iya ka takwali jaki jaki takwali na don haka duk wanda a takwali za a ci mai hima magumin eh, amma nan lakabi ne na shi kawai saboda hasashen ya kamata a ce ya gane wanda an kawo haddi yau jibi an yi mai gata an yi mai ya bari haka nan mana amma kai ana zama ne musulmi ba kuma ka isa da cikin sahabbai sahabi ne babu wata aya ko hadisi da yake sa bai wasa ma Allah mafhumun sai dai akwai lada da zunubi kan sun ka haɗu in lada ta yi zunubi kari sai a rasa inda yi ko sai a rasa inda yi sai a rasa inda yi yanzu duro gudanarwa. ruwa sai aka zo aka samu irin sudan nan mai kwarori a ka kwara guda cikin duro guda na ruwa da Allah ana jin sugan nan to haka sahabbai ayyukan su na lada kai zaman su fa sahabbai falalar ɗaya sahabanci ya an ka auna ta mudu mudu guda ya sun kai sadaka shi da za ka yi sadaka da zina da girman dokin uhudu na so ya ina ka to kuma ko kai nan mutum bakin garka innal hasanati yusbiru sayyi'at to balle su sahabbai wasu iyaka hadara cikin su da jinin su musulunci ya kawo ya tsaye to in ma ya zama kai mutum ma can nesa in kai aikin lada suna goge zulbi to ina ga sahabbai almuhimmu shi wanda yake himaru ba cikin garin madina yake ba kauyen madina yake amma dai toyon madina sai ga ana sai da wani abu sai ya yi ciniki sai ciniki ya haɗi an bar mai sai ɗauko ɗaya kama annabi ya ce gashi ka mai kyauta in lokacin biya ya wannan mai biya sai ba shi ya laƙe mai sai ya shigo gaba ya biyo shi sosai da annabi ya ce biya shi <laughs> to ko kuma ku yi raraya to kaga an rasa sa annabi ka raraya sai annabi shi sai annabi shi ya sai ka ku kuɗin sai ya biya jibi kuma in ga wani abu sai ya ke nawa ce a ce a to ɗauko mutu ya kawo ta annabi ga kaza da da an sa na na gode jibi in mai gurin bashi shi to wacce tawace to mu ne jami'ai ba shi kaya ne ima radiyallahu anhu رضي hmm. الله hmm. wa ولو كره الكارهون wa لم يكونوا kafiruna, ko kafirina almuhimmu yana sa annabi dariya gashi ko ku da an kawo abin da yake kun yi dariya ko eh yuhibbun nabi amma a cikin hadisin ba a faɗi komi na ba sai can wani hadisi za ka same shi haka wa kana yuhibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance kada jala da huya mai bulala ta shara daga sha fa uce bihi yawma haka ko makamo shi wata ran fa amara bihi fatulik annabi ce a mai bulala fa qala rajulun sai wani mutum ce min alqawmi cikin jama'a Allahumma la'anhum kaji masu zafi kenan Allah ka la'ane shi ma aksara ma yi uta bi menene mafi yawan irin yadda aka kawo shi ne mai haddi kai an yi ta mai haddi ba san fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anuhu kakku tsine masa kakku la'ane shi fa wallahi na rage da Allah ma alimtu abinda ni sani kenan ma mausuliyata allazi alimtu wa ma wa man ha sahibul al-alfiya ma huwa wa ma wa man wa al tusawi ma zikir wa haka za zo inda tsayyike shuhur almuhimmu fa wallahi na race da Allah ma abinda alimtu ni sani kaka ce ma alimtu ban sani ba ba man nan ta ta ban sani ba fassara biyu gare ta ko dai ka ɗauke ta ma bi ma'ana allazi kamar ya ce allazi alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu annabi ya ce wallahi ni iya kasanta da shi shina son Allah da manzo ne to kaji a dan shi'a annabi da kai ne ce shi ya san wannan yana son Allah da manzo ne ta ga da sagada yan shi'a kaza ke mutuwa ai gashi an ce duk adillai na an ce duk kaza na ga suna wani ya sha giya ba kai ka hukunci ba sahabbai da Allah ka waɗin layan ya rance da Allah ya da kai ne ya yi musu sai ya waɗin layan ce kun yi kaza kun yi kaza ce wala kada afallahu anku amma wallahi haƙiƙa Allah ya yi muku to shi an kawo layi ba kuma ya san da layin, kuma ya haɗi ya shiga abin da sun kai amma yana gama waɗin layan sai ce haƙiƙa wallahi ya yi musu sai wani shirin sai ce Allah ya yi musu ba takwali jaki dakare mu dakare bayan Allah shirya to ga shi an tsiri mai annabi ya ce Allah ta Ba ga irin abin da aka yi na la'anan mahu sabo kila don mutum ya yi zalunci kama Allah ya tsine mai Allah shi mai kaza إنه من أخبائنا حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر من هو ابن المديني علي بن ابن المديني دك ألك جاء إمام الوالي أكاو شحكا ريش حدثنا علي بن عبد الله أما أكاو أكا كاني بن جعفر حدثنا على سبن رقياض على سبن رقياض حدثنا ابن الحادي حدثنا ابن الحادي مفهوم؟ kun gane ana subna iyadin in mun ka koma sha'in da mun ka baro irin nau haddasana ta farko sama sha'in damanka haddasana ta farko ta farko ta ko ta biyu haddasana ta biyu haddasana ko ta yi batu haddasana abu bamrata anasun to shi na anas ne iyadin din ba kaga can bai wajewa ba bai wajewa ba ne ba ya ka Kina kinaya ce abu damra yace kuma anasun sai ba shiga ya anasun to kuma ga anasun ai akwai anas anas anas da malikin ko mm to shi wanga abu damra anas ibn iyadin ne shi na kuma na haddasa anas ibn iyadin kaga can ya an karanta haddathana Abu Bamra Anas sai a ce ma wani Anas na Anas bin Manwa gashi kusa gare ka amma baka sani gashi nan kasa haddathana Anas bin Iyad in ka sani zaka ce a ah, ibn Iyad mafhumun haddathana ibn al-Hadi man huwa ibn al-Hadi Yazid shi na Yazid nan ga ya cikin wancan da ce an Yazid ibn al-Hadi kuma alli sawa tsakanin Yazid da al-Hadi kaka shi alhadi kakan yazidu na na hudu hmm? yazidu din nan sunan baba ne abdullahi sunan kaka ne na farko usama sunan kaka ne na biyu abdullahi sunan kaka ne na uku shaddadu sunan kaka ne na hudu alhad amma an ce yazidu bin alhad nan ma kai ibn alhad da aka ce sana ibn alhad ابن الهادي مفهوم ومعروف ذلك له أهميته في علم الحديث أما محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران أنظم النبي دم مائه بسكران قعرف جرع أما ولا يجر سكران وزن فعلان أو وزن فعلان ووزن أفئلة فأمر sai annabi ya horo bi zarbihi da bugu ne fa minna man yadribuhu cikin mu akwai mai bugu ne da yadi da hannu ne wa minna man yadribuhu bi nahle cikin mu akwai mai bugu ne da kalmi ne wa minna man yadribuhu bi thawbi daga cikin mu akwai mai bugu ne da zane ne fallan sarrafa lokacin da ya juya qala rajulun sai wani mutum ya ce mala kai me me me abin nan me an wannan mutum Allah Allah wadde ne faƙalar rasulullah sallallahu alaihi Allah ce la takunu auna auna auna ma ba la takunu auna shaytani ala akhikum kakku zama mataimaka shaytan ga dan uwanku kakku zama mataimaka mai sako kamar kana taimaka ma shaytan na hmm zama masu taimaka ma shaytan akan dan uwanku kuma wanda ka sako ya kama Allah ya tsine mai Allah la'ane to wannan na iya sa shi ɗaya ture shi sai ya ci gaba da yi ba magana ya dawo sai ki dawa sai ka tunzura shi ki tuban to ka zo wurin kai gyara ka ban inda mun kai tonan harko ta an kai fa qala ba'dul qaumi nan na biyu aka ce qala rajulun nan ma qala rajulun duk ba a hada ko wani na ba wani na Umar bin Khattab da shiddatihi fi dinillah kun san Umar yanzu da mutum ya abu sai ce a bari ya sare mai kai aka yi da haɗe bin abi balta a tagon hmm. yana haka na saboda fushi saboda Allah da an taba Allah babu sariki hina yasriqu babin matsayin barawo sadda ya kasata haddathani amrun amr ibn ali haddathana uh, abdullah bin bin man dauda حدثنا fubayl fubayl بن كزوانة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن كنا مقيم ميتاتا ما يرقج إيمان إيمان جنة قصشيني باب لعن السارق إذا لم يسمى باب لعن براو حمبا رسولاني با إن شاء الله شلعني براي أما كتشواني براو الله شلعني توها حدثنا عمر بن حفص بن جياس حدثني أبي حدثنا العامش قال سبيت أبا صالح شني السمان عامش كم شني سليمان بن مهران أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الصالح الله يأتيني وقراه نان نعم صالح دواء أكي ba haɗin kone na ba illa dai barawo an gaci ba ce ba yasriqul bayba da yake satar rigar sulki ta kare fatuku da yado a yanke hannu ne wa yasriqul habala ya sace giya mai tsada wadda za ta kai nisabin yanke hannu hmm? fa yuqda yaduhu a yanke hannu ne kal amash amash yace kanu sun kasance sun kasance su zuwa tabi'ai kenan sun kasance ya rauna suna ganin annahu shi wannan kalma ta albaybata baydul hadidi rigar kare ta ta aka wurin yaki ba wai albayla ta kwara kai ba dan kwara kai a ke mutu hannu wal hablu sun kasance suna ganin wannan habala kanu sun kasance ya rauna suna ganin annahu min ma yaswa da rahima cikin yaggiya akwai yadda ka kai dirhammai uku ya giya kun zuwa bai gida kai da ni uku kimata ina a samu irin ya gwannan na can jirage ko ko na can kwantinoni ni na kaya ta ta ka gani babul hududi kaffara ba da yan an kawo mutum haddi an yi mai kaffara haddi kaffara ne haddana muhammad bin yusuf muhammad bin yusuf wasu malamai sun ce az-zuhali na Muhammad bin Yusuf az wasu ballabai suka ce a ah, albaikandina. Hmm? dina wasu kuma suka ce firyabi ko afwan wasu suka ce baikandina wasu suka ce firyabi ne sun yi sabani game da shi ko don akwai Muhammad bin Yusuf albaikandi, akwai Muhammad bin Yusuf alfiryabi. ba ba ba da na ba حدثنا ابن عيينة شنو سفيان هو سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي ذر وإدريس عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا منكفن عند النبي ونحن صلى الله عليه وسلم في مجلس أو مجلسة فقال سيتشي بايعوني كي مبايعة لني الله ألا تشركوا بالله شيئا bisa ga babu shirka da Allah ko kaɗan. Wala tusriku ba za ku yi sata ba, wala tasnu ba za ku yi zina ba, wa qara hazil aya sai karanta wannan aya mai magana akan wannan mu baya. mubaya. Eh? naka ala Allah ya yasrikna wala wala yaznina wala hmm. kullu ha gaba ɗayanta faman wafa minkum duk wanda cika wannan mubaya'a fa ajruhu ala Allah lada tana ga Allah wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan yayi sata ko yayi zina fa ba an kai mai haddi bihi saboda wannan aiki da yayi fa kaffaratu shine ce wa man asaba min zalika shay'an wanda ya aikata wani abin da aka sa ai haddi kamar yayi zina ko yayi sata fa satarahu Allah wa Allah alaihi sai Allah ruwa shi ba a gane ba ba a kama shi ba shi kai sanya ya sai Allah in sha'a in Allah ya so gafara lahu shiga warta bai wa in sha'a in Allah so azaba hushi mai azaba dan haka yake yanke mai hukunci hmm. shi na bisa ga mashi'a ubangiji ne yana yawa Allah so ya yaye mai yana yawa Allah so ya kammai shi ko shi ya tara don bai san wada abin za ta kaya ba shin Allah zai so shi yaye mai ko ko zai so shi mai azaba to kaga shi yana cikin zulmi da ya kamata yana cikin zulmi yana hattara kai kama a ɗin gaba gaɗi ba kunya ba tsoron Allah. Babu zaharul momini siman illa fi haddin au haƙƙin. Babin ban mumini, ban mumini ko ciki ne gaba ɗai, hurumi ne. Wada ba a cin hurumi, haka ba a taɓa cikin mumini, a cutar da shi, sai ‘yan haddi za a yi mai kowane haƙƙi. haddathani Muhammad shi ma Muhammad din an yi sabani wasu malamai suna ganin az-Zuhali ne malamai suna ganin Muhammad az-Zuhali Muhammad bin Abdullahi shi shi ma az-Zuhali ba fomun wancan ko ai Muhammad bin Yusuf na gon ko Muhammad bin Abdullah az-Zuhali Muhammad bin Abdullah suna da yawa cikin Sahih Buhari suna da Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah akwai Muhammad bin Abdullah al-Ma'azumi akwai Muhammad bin Abdullah bin Salki daga ba guda bane to nan suka ce Zuhali Muhammad bin Abdullah Zuhali حدثنا آتم بن علي حدثنا آتم بن محمد أو واكد بن محمد سمعت أبي قال عبد الله عبد الله ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في annabi ya ce a hajjin ban kwana ala ayyu sha'arin ta'lamunahu ku saurara yanzu wanga wata wani na kun sani haka ne ala ayyu sha'arin a azamu hurmata. ku saurara wannan wata ne kun ka san ya yi daraja da alwarma kalu suka ce ala shaharuna haza, ba wannan watan yana da muke ciki ba watan zulhijja kala ala ayyu baladin ta'lamuna wa azamu hurmatan ki ku saurara kuma wannan gari kun ka sani yi girma alhurma kalu suka ce ala baladuna haza, e ba garin gana ba da muke ciki makka قال على أي يوم تعلمونه أعظم حرمة كسورارا ولين يكون كسياه جرما درجة قالوا على يومنا هذا با يوم بني رانا الله يقول قال فإن الله تبارك وتعالى الله من جرما قد حرم حقيقة يا حرمتا دماءكم جننكم وأموالكم دوكيكم wa arabakum da mutuncinku irlinku haramun ne ku taba jinin junanku haramun ne ku taba dukiyar junanku haramun ne ku taba mutuncin junanku illa bi haƙƙi ha sai da haƙƙin su ka hurmati yawmikum hadha kama haramcin wannan yini naku fi baladikum hadha a wannan gari naku fi sharikum hadha a wannan gari naku ala ku saurara hal ballagtu na ida sako salasan so uku annabi wa wannan kullu zalika يجيبونه ديك على علب اللغد صحابي ذات كرب عمي ربي الله عنهم أجمعين ما كان شيء أو ذلك شيء وغريبه وفي بلدكم هذا في شهركم هذا أغيهم كوانا أوتهم كوانا على علب اللغد ثلاثا كل ذلك يجيبونه صدا كرب عمي على نع للين أكيكي qala waihakum hattaraku ay wailakum ko kai can ku. ana cewa waiha a in mutum ta sama abu mai hadari kayan shi waila bancin yayi wailakum la taftaru ala shi ta kun bi azabin wa kada khaba man iftara kum kaga sun riga sun yi ƙarya ai bane ya ci ku kuma kira ma Allah ƙarya amma in mutum na zanzarin shi karya tumbe ba zai ce wai haka hatar ka kenan kai can ka wallahi hatar ka da karya la tarji'u ba'di kuffara kada ku koma kafare baya bayana yadribu ba'dukum ba'dukum rikaba ba'd idan junan ku suna saran wayan juna suna kashin juna kamar kano liyon kenan kafare na aka yi sun tsara sai ta musulunci aiki yana da muni ai ya zama tsakani da kahirci kun da kun gaddagar dan kisa in mutum bai halatta ba bai yadda shi da musulunci babu iqamatul hududi wal intiqami li hurumatillah babu tsaida haddi da kuma ramuwa in an taba Allah حدثنا يا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة an Aisha radiyallahu anha qalat ma khuyira rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aitharahuma ba a taɓa ba annabi zaɓin wasu abu biyu ba in dai zaɓi an ka bashi zaɓi wanda zai zaɓa to in illa ikhtara aitharahuma sai ya zaɓi mai sauki duk an ka ba annabi zaɓi tsakanin abu biyu to zai dibi mai sauƙi ya zaɓe annabi bai taɓa zaɓin tsanani ba malam ya yakun isman matsawar bai kasance sabo ba shi gudan fa idza kana al ismu in ya kasance zunubi ko sabo kana aduhuma minu sai ya zama aduhuma minu shine mafi nisanta su daga shi wallahi na rance da Allah man taqama li nafsihi annabi bai taba ramuwa ba don an taba shi shi fi shirin game da komi ya wuta ilai da ake kawowa zuwa gare kasu da ɗai duk wani aka kawo mai wani ya ce kaza ko ya kaza game da kai in shi na bai rama hatta tun ta haka hurmatullah sai ya tsallaka iyakokin Allah an taba alhurma addinin Allah fayan ta lillah to wannan kan zai ramuwa don Allah ba zai ramuwa don kai ne ba babu iqamatul hududi ala sharifi wal wadi'i babin tsaida haddi ga wanda yake mai daraja da wanda yake mara daraja kai zan babba in yi lahi ba mai komi amma wanda ba kowa ba in yi lahi a kame shi حدثنا أبو الوليد أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة يا النبي مجانا امرأة النبي ده كما أتى ده قاشتها ساتا قاتب قريشة kuma ga za a yanke mata hannu suka ce to wai wa zai hana magana ka a ba su abin haɗi ga danginsu ce to ba ka iya magana in ba Usama ba ƙala sai annabi ce da Usama mai magana saboda yana matashi saurayi ne matashi ka san shi saurayi bai tsaya shi nisan amari kwarai kwarai za ta sai zuwa dai magana ka yanke mata hannu annabi ya ce innama haka ne innama kana innama halaka man kana qablakum abin da ya sa waɗanda a gabace ku suka halaka annahum su kano sun kasance yuqimuna al-hadda al-wadi'i suna wa talakawa haddi wa yatrukuna sharifa suna barin masu daraja yan gidan sarauta yan gidan kuɗi yan gata in sun yi ba a hukunta su amma talaka in sa cika za a ɗan shi gidan ya wata shidda ko ɗan dame guda ɗan shi gidan ya wata uku ko wata shidda amma yan ɗan manya na komai ba a mai komi shi kenan wannan zai nafsi biye biye na race da wannan rayuwa da take ga hannu nai lau fatimatu da a ce ma fatima fa'alar zalika ta yi haka nan na kaɗa ta da hada zai yanke hannun shi kenan annabi ya race da Allah ko ɗaya ta yi fatima ta yi wannan zai yanke mata hannu shi kenan to wannan ne adalcin musulunci wannan shi ne musulunci hukunci ala sawa'in tsere eh, babu wani babu wani hmm. insha Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mu tsaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk